Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta Yau da gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. Sashen Hausa na murya Amurka ne a cikin shirin yau da gobe shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen na Hausa akan mita 25, 31 mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin da suka hada da rediyo a amfani da sarauniya da maniya FM ko kuma kai tsaye ta shafinmu na Facebook Live ko kuma a fada yanar gizon mu ta VOA Hausa.com masu gabatarwa. Maryam Bashir Bugaji. ta Sada Sodengi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro a yau Laraba 19 ga watan Afrilun shekarar 2017 kamar yadda aka saba duk ranar Laraba muna magana ne akan siyasa da shugabanci na gari. Ministan Shari'a na Najeriya ya faɗa mana halin da ake ciki game da al'amuran hukuncin laifuffuka daban-daban ciki har da maganar waɗanda suka yi wa ƙasa almundahana. bisa la'akari da wannan gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi a kan matsalolin da sun kadanganci cin hanci da rashawa musamman a kan matsaloli waɗanda sun kadanganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa haka kuma za mu karanto wasu amsoshin da kuka aiko mana bisa tambayar da muka muku a shafukanmu na facebook da twitter kafin mu shiga cikin shirin na maganar cin hanci da rashawa da maganar tukwicin da ake bayarwa kun aiko mana tambayar da muka muku a kai cewa shin yaya kuke kallon maganar tukwicin ga duk wanda ya fallasa magana a hana ko kuma whistle blowing a turance wanda efcc suka alkawarin yi ko kuma najeriya Sakon farko daga Suleiman Muhammad Awal ya ce tsari ne mai kyau yau da gobe. A satin da ya gabata an bayyana cewa yanzu haka an tara sama da biliyan 73 ta wannan hanya. Sa'annan kuma wannan tukwici da ake bayarwa zai kara wa jama'a kwarin gwiwar tona asirin waɗanda ke ɓoye irin waɗannan kuɗaɗe. Sai Musa Lara ya ce hakan ya yi daidai amma ya kamata kada a tona fuska mai bada shaida a lokacin da alkali yake sauraron mai bada shaida a gaban kotu. A gani na saboda tsaro. Sale Muhammad Sale Damare ya ce yau da gobe maganar ba da tukwici ga wanda ya fallasa wani ko wata game da almundahana whistleblowing da EFCC ta alkawari gaskiya ba za ta yi tasiri ba domin ko da ka kai karar mutum idan ba ka da daurin gindi hukunci za ta koma kanka kai da ka kai fallasan. Sai Nazira Abubakar Sabo Gusau ya ce yau da gobe hakika muna goyon bayan wannan tsari da hukumar EFCC ta bullo da shi domin magana gaskiya a yanzu haka kwalliya na biyan kuɗin sabulun wannan tsari duba da yadda ake ci gaba da gano kuɗaɗen sata a duk faɗin Najeriya. sai abubakar ibrahim ololo kurna ya ce ta hakan ne za a samu damar cimma masu ibar kuɗin ƙasa ta hanyar bada tukuici ga duk wanda ya fallasa sai aliyu adamu civil ya ce wannan ya yi daidai saboda ta haka ne kaɗai za a iya samun nasarar bankaɗo waɗanda suka yi almundahana da kuɗaɗen gwamnati cikin gaggawa sai Siman mu. Allah ya sa na faɗi sunan daidai ya ce ya kamata dai ya zama tsira ga wanda ya kawo labari da kuma yan EFCC gudun kada wani abu ya biyo baya a kuma cika ma wanda ya bankaɗo mai hana alkawari. Sai Nuruddin Husaini ya ce salam VOA Hausa a gaskiya wannan dabara ta yi daidai wannan tukwici da ake bayarwa zai bada karfin gwiwa wa al'umma wajen bankaɗo mana asirin maciya amanar ƙasa allah ya kyauta allah ya ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da najeriya da ma duniya baki ɗaya sai muhammad Ahmad Mutawakil Jumar Galadima ya ce yau da gobe wannan haka yake EFCC za ta iya ba da tukwicin ga duk wanda ya fallasa su kuma al'umma za su yi kokarin su ga sun fallasa kowane ne duba da basu san wani irin tukwici za a bayar ba Allah ya ba su nasarar binciko mana almundahana a ƙasa ta Najeriya sai Kabiru Keli ya ce wannan daidai ne na yaba da wannan mataki matukar za a gano waɗanda suka naƙasa mana ƙasa talaka ya shiga mawuyacin hali ba wuta ba ruwa ba tsaro ba tsaro ba albashi ba walwala ga tsadar kayan masarufi Baban gida na yalwa Bunguɗi ya ce mako dan kudaden da hukumar EFCC suka gano daga hannun barayin gwamnati me za a yi da su kuma me ake yi da su sannan nawa ne adadin kuɗin. Ga kudade ana karɓowa amma talauci da fatara rashin aikin yi ga matasa tsadar abinci su ne al'ummar Najeriya ke buƙatar a kau da su. Sai matasar Muhammad Tafawa Balewa ya ce maganar gaskiya wannan tsari ne mai kyau domin kuwa zai taimaka wajen baiwa yaran gida dama su fallasa masu gidansu musamman idan akwai rashin kyautatawa a tsakanin su daman sai ibrahim ma'azu mada bakanewa ya ce ra'ayi dai riga in ji masu iya magana yau da gobe amma wallahi ni bana goyon bayan haka domin ita ma wata hanya ce ta lalata dukiyar kasar mu da kuma ƙara haddasa gaba tsakanin masu kuɗi da kuma talakawa da fatan gwamnati za ta canza wannan salon sai sa'idu sabo ayo ya ce yau da gobe shi wannan zancen tukwici na efcc da ta ce za ta bai wa dukkan wanda ya fallasa kuɗin da aka sata to mutane su yi taka tsantsan wajen fallasawar domin idan baka iya kama barawo ba shi zai kama ka sai mai dugu gty kanamma ya ce yau da gobe yin hakan ya yi daidai hakan ya sa yanzu ma mutane sun fara fallasar ubangidansu sai dai abu daya dan allah efcc ta cika alkawari kuma su ɓoye duk sunan wanda ya fallasa ubangidansa saboda tsoron kar a kashe shi sai ibrahim rabilu tsafi ya ce assalamu alaikum yau da gobe a gaskiya shirin whistleblowing da hukumar efcc ta bullo da shi ya yi daidai saboda kowa ya san halin 'yan ƙasa ta najeriya game da son kuɗi kun ga haka zai taimaka wajen tona asirin duk wani ɓeran da ke satar kuɗin baitulmali allah ya ƙara tona asirin marasa gaskiya amin ku tashi lafiya yau da gobe sai mu leƙa kuma shafinmu na twitter at ucam for Usman ya ce wannan abin yabawa ne domin kuwa duk wanda ya ga inda aka ajiye haramtaccen kuɗi ya fallasa domin ya samu halattaccen kuɗi. Sai a Sa'idu Katamma ya ce salam yau da gobe hakika ba wa duk wanda ya bada bayanan sirri ga AFCC hakan ya yi daidai hakan zai kawo ƙarshen barayin gwamnati. sai Sayat Abba Bala Haruna ya ce Assalam ta kan ne za a samu damar kama masu ibar kuɗin ƙasa ta hanyar ba da tukwici ga duk wanda ya fallasa su. Sai daga ƙarshe at Musa underscore Zak ya ce ba zai ɗore ba. To mun gode a ci gaba da turo mana da saƙonni. Usman <laughs> ai kun san tun fa watan uh, Fabrairu fa ake ta mm. bankwado kudaden nan fa an bankwado mm. miliyan daloli miliyan tara miliyan tara da takwas an ai Maryam sauƙaƙa kan ki lissafi miliyan miliyan to watan nan ma ina ji an bankwado so nawa eh. har da aka tsaya kai miliyan ma ni daga miliyan kin gani eh, a uh, uh, Lagos a wani balogun market mm. a wani na kaduna balogun market eh, lagos dai kuma a kaduna eh, eh, kaduna a watan uh, march maris mm. eh aka gano to mm. kuma abin da na lura da su shine bisa ga dukkan wannan maganan fallasan nan in kika kula daga lokacin da aka ce akwai lada kaso ga wanda ya tona mm. to abin sai ya daɗa yin nasara sosai to ai dama wasu <laughs> eh. ma an ce ko kashi eh, eh, biyar ne to yo maryam wasu miliyoyin miliyoyin ayin aka baka kashi ɗaya kai shikenan kai sharko an shi sa je nake ce maryam maryam an ba za mu koma <laughs> najeriya ba mu nemo kuɗi <laughs> to to wakiliyar mu a abuja aisha ma'azu ta tattauna da ministan shari'a na najeriya abubakar malami inda ta tambaye shi maganar shari'u daban-daban a najeriya ciki har da maganar almundahana da dukiyar ƙasa da tsarin bayar da tukwici kan fallasa inda ya uh, dogon jawabi kamar haka ita wannan gwamnati a ƙarƙashin shugabancin shugaban ƙasa muhammadu buhari ta lashe takobi A kan abin da ya danganci matsalar hito na hito akan mu'amala da ta danganci cin hanci da rashawa da masha aka kamar da kika kira ta bisa la'akari da wannan gwamnati ta dauki mataki na shirya doka wadda aka gabatar a gaban majalisa domin ganin cewa ainihin an samu doka a shari'ance wacce za ta yi tanadi a kan matsalolin da sun ka danganci cin hanci da rashawa musamman akan matsaloli waɗanda sun ka danganci abubuwa waɗanda aka samu ta hanyar ko kuma aka kwato ta hanyar mu'amala da ta dangaci cin hanci da rashawa ita wannan doka da aka gabatar a gaban majalisar tarayya ta sharɗanta ba da kariya akan ainihin waɗanda suka kasance suna ba da gudunmuwa ko taimakawa ko kuma ainihin kawo tsegumi kan matsalolin da sun ka danganci cin hanci da rashawa ta fuskar su kariya har ila kuma gwamnati ta sharɗanta ainihin yiwuwar ba da hallada ko tukwici ga ainihin waɗanda za su ba da gudunmuwa na ganin an fallasa matsalolin da sun karanganci cin hanci da rashawa to dokar ta ɗauki lokaci ba ta samu hali wa majalisa ba kuma sai majalisa ta hali ita wannan doka kamin daga ƙarshe ainihin shugaban ƙasa ya amince da ita to a bisa wannan dalili gwamnatin tarayya ta zo da tunani na wace hanya za a bi a matsayin mataki na wucin gadi wace hanya za a biyo ne matsayi za a ɗauka na ganin da cewa ba a kasance ana jiran gawon shanu ba wato lokaci bai tsawaita na ɗaukan matakai na ainihin cin moriyar abin da ya danganci wannan tsari na ainihin fallasa ayyuka irin na cin hanci da rashawa da makamantansu to a bisa wannan dalili kamin doka wadda aka sani a matsayin doka wadda majalisar tarayya ta aiwatar shugaban kasa ya amince da ita ta wanzu to ofishin ministan shari'a tare da fahimtar minista ta kuɗi aka zauna aka taru aka yi tunani ce hanya kamata ya kawo ɗauki na ganin ba masu kawo bayanai waɗanda suka danganci aikata laifi a basu kariya wace hanya za a bi a basu ladar da ta dangance su wace hanya za a bi kuma 'yan najeriya su ji ana yi da su kan matsalolin da sun ka danganci hito na fito da yaƙi da cin hanci da rashawa domin wannan al'amari ba al'amari ba ne ke bantacce da danganci gwamnati kowa na da rawar takawa to akan wannan aka zo da takardu na bayani a gaban majalisar tarayya majalisa ta ƙasa ta bangaren executive wato federal executive council kuma ainihin majalisa zartaswa ta gwamnati ta amince da zuwa da wani kuduri wato abin da ake kira policy da turanci wanda zai ba da dama a ci gajiyar wannan aiki na shela na fallasa ainihin maciya hanci fallasa ayyuka na barna waɗanda suka danganci cin hanci da rashawa da kuma zuwa da lada akan abin da ya danganci ba da lada akan abin da ya danganci waɗanda sun ka ɗauki matakai na fallasa ainihin shi wannan mu'amala ta cin hanci da rashawa majalisar zartaswa ta ƙasa ta amince da wannan tsari kuma a bisa sanadiyar wannan aka yayata shi domin neman gudunmuwar 'yan majalisar tarayya 'yan mutane na ƙasa kan abin da ya danganci ainihin ba da gudunmuwa gagaruwa na ganin da cewa an hito na hito da cin hanci da rashawa ba ta bangaren gwamnati ba kawai a hada ta bangaren al'umma ko wani bangare ka dibe shi a ainihin doka ko kuduri ko kuma shirin da gwamnatin ta zo da shi za a ce kwalliya ta biya kudin sabulu idan kina magana ta abin da dangance sama ma ita gwamnati kudin shiga na ganin da cewa an yi an kwato kudade da aka yi awon gaba da su ko kuma ka yi dauki mataki na ainihin yin gaba da faɗi da su to kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin daga wannan lokaci zuwa yanzu kusan kowane yini na Allah ana samun abubuwa ana samun kuɗaɗe da nake shiga aljihun gwamnatin tarayya idan kina magana karɓo 'yan ƙasa game da abin da danganci wannan tsari shi ma har ila yau zan yanke miki hukunci kai tsaye na cewa ainihin kwalliya ta biya kuɗin sabulu domin 'yan kasa bela adadin suna kai kawo hukumomi ofishin attorney general ma'aikatar kuɗi ainihin ɓangarori na efcc da icpc suna ɗaukan matakai na gaugawa na ainihin ba da haɗin kai domin ba da bayanai waɗanda bayanan a halin da ake ciki suna ƙarfafa ba ta hanyar kawai eh, samun kuɗaɗe ba har ta hanyar samun makamai da mutane ke ɓoyewa to saboda haka idan kina magana ta abin da ya danganci har ila yau haɗin kan 'yan ƙasa za ki fahimci cewa 'yan ƙasa suna ba da haɗin kai suna ba da gudunmuwa kuma kwalliya tana biyan kuɗin sabulu har ila yau idan kina a akan yiwuwa kan kasancewar ainihin su waɗanda suke ba da labaran na tsegumi to har ila yau shi ma zan gaya miki cewa eh kwalliya tana biyan kuɗin sabulu akwai mutum guda wanda ya bada tsegumi a wannan a ofishin attorney general na wajen biliyan biyar naira da kuma dala amerika miliyan biyar da eh, miliyan goma da digo biyar kuma abin ya danga an yi nisa wajen ainihin tabbatar da cewa an biya shi haƙƙin shi na ainihin ba da tsegumi da kuma sama ma gwamnati taimaka ma gwamnati ta ainihin karɓo abinda yake nata ina miki magana ofishin ministan shari'a kenan irin wannan yanayi yana wanzuwa har ila yau a ofishin minista ta kuɗi yana kuma gudana a ma'aikatu na gwamnati daban-daban saboda haka dai kwalliya ta biya kuɗin sabulu ala kulli hali akwai koke cewa an ɗauki matakin kora wani aiki saboda ya ba da jawabai da suka danganci sai gumi na aikata ayyuka irin na masha amma gaskiya al'amari shine a ranar talata da ta wuce akwai ainihin kwamiti na koli a fadar ainihin mataimakin shugaban kasa da aka kafa kan harkokin da ya danganci waɗannan matsaloli na harkokin da suka danganci whistle blowing da kuma asset recovery wato tsegomin eh, yi gaba da faɗi da kuma ainihin dawowa da kudade da aka dauke su ba ta hanyar Allah da annabi ba wannan kwamiti a wannan mataki na koli wanda yake shine mataki na koli ta haska mu'amala ta dangantaci mulki a Najeriya shine mataki na ofishin shugaban kasa to a wannan mataki ainihin an zauna kuma shi wannan matsala ta cewa an dauki mataki wanda yake ba daidai ba akan wannan da ake zargin an kora aiki yana daga cikin abubuwan da aka tattauna akan shi kuma a wannan mataki na wannan kwamiti karkashin shugabancin mataimakin shugaban kasa ainihin yanke hukuncin cewa abi bahasi a tabbatar na farko cewa a sanadiyar ainihin tsegumin da ya kawo ne aka ɗauki matakin da aka ɗauka a kan shi a kuma tabbatar a kan cewa ainihin me ya faru me ake bi a dai bahasi umumi a kan matsalar da ta danganci shi kan shi wannan da kuma sauran matsaloli makamantan waɗannan da suka taso kuma an kafa kwamiti na bin bahasi domin ganin cewa abin da adalci an yi masa shi har ila yau um, waɗanda ake da'awar cewa sun ɗauki wannan mataki an dai kafa mataki na ɗaukar kyakkyawan mataki na bin bahasi da bincike na ganin da cewa abin da adalci an yi masa shi saboda haka ta huskar kariya kamar yadda nake cewa wato ana ɗaukar matakai in bukatar mataki na bincike ta kama ana ɗauka in buƙatar mataki ta huska mu'amala aikin gwamnati ta kama shi ma ana ɗaukar mataki makamantan wannan to abin da matsaya gaskiya al'amari shine dama akwai doka da take wanzuwa a can inda aka fito kila an tattara hankali ne akan abin da ya danganci uku ba tare da la'akari da dawowa da abin da ake dawar an yi sama da faɗi da shi ba to saboda ka a wannan mara matakan da ake eh, huskanta mataki biyu ne na farko abinda aka yi eh, sama da fadi da shi ya dawo a cikin aljihun gwamnati na biyu kuma a tabbatar da cewa wanda ake zargi ko kuma zargi ya tabbata a kansa na cewa ainihin ya yi sama da fadin shi ma a bi mataki na uku ba zuwa gare shi to kuma har ila yau an ɗauki mataki a kan tsofaffin shari'o'i waɗanda suka gabata kamin yanzu an yi ittifaki kan cewa ɗauki mataki duk abin da ake da'awar cewa an yi sama da faɗi da shi to an ɗauki mataki na ganin da cewa an dawo da shi saboda haka yanzu abin da nake kokarin in nuna shine an faɗaɗa matakai irin waɗanda ake ɗauka an tashi daga mataki na ukuba kawai an kuma huskanci har ila yau mataki na dawowa da abin da aka yi Eh, sama da faɗi da shi kiran da nake wa 'yan najeriya da kuma al'umma shine su fahimci dukiyarsu ce ake awon gaba da ita idan kana da bukata da sirinji a asibiti sai ka waye gari babu shi saboda wani mara imani ya kwashe kudaden sirinji 100 waɗanda za su biya bukatar eh, yin allura ga mutum 100 saboda haka ka cutatar da jama'a idan ka kame bakinka ka cutatar da kanka ka cutatar da jama'a zai iya yiwuwa kai ne za a kai asibiti bukatar sirinji ta taso saboda wani mara imani ya sace sirinji ɗari kai kawaye gari ka samu kanka cikin wani yanayi na ainihin mara daɗi kan abin da ya mu'amala da ta dangaci tattalin lafiya so abu mafi ala su mutane su fahimci kuɗaɗen da ake yin awon gaba da su sama da faɗi da su nasu ne haƙƙinsu ne a yi musu aiki a kansu kau da kai da kuma ƙin ba da haɗin kai ga irin wannan tsari na ganin da cewa an hana ɓanna ko kuma an dawo da kayan ɓanna haƙƙi ne na kowa ba haƙƙi ne na gwamnati ba jama'a su ne gwamnati kuma kuɗaɗen nan na gwamnati ne kenan na jama'a ne kuma haƙƙi suna da haƙƙi a kansu na ganin da cewa an yi musu aiki a kansu suna da kuma haƙƙi na ganin da cewa sun tare ɓanna sun tare cutarwa zuwa ga kawunan su ta hanyar kwashe kuɗaɗen. To game da korafin da kuma mutanen ƙasa da wasu duniya suke yi na cewa kamar shari'a a Najeriya fa tana tafiyar hawainiya to tunda mun samu gabar sarawa ta sake tambayar shi minista malami cewa yaya game da wannan. abubuwa suna canzawa a hakikanin gaskiya kan abin da dangaci matsaloli irin na shari'a a cikin 'yan kwanukanan nan an yi ta samun nasarori na abubuwan da suka danganci ainihin zartar da hukunci akan matsaloli irin waɗanda suka danganci sama da faɗi baya bai wuce sati ɗaya ba sati biyu an yanke ma wani mataimakin gwamna hukunci akan irin wannan gaskiya ne kamin yanzu akwai damuwa ta tsawaitar lokaci amma misali da zan baki na canjin al'amura kwanan nan ainihin an gabatar da su da gaske akwai wasu alkalai da aka gata da zargi na tuhuma a kansu ɓangaren da ya danganci gwamnati dama ita shari'a a tsari na najeriya bangare biyu take da da bangaren gwamnati wanda ke da haƙƙi na tabbatar da aikata laifi da bangaren wanda ake tuhuma da aiki eh, da laifi wanda ke da haƙƙi na kare kansa to inda aka fito sai a shekara goma bangaren gwamnati ma bata iya gabatar da shaida da ake da jiran ta gabatar ba bale a yi magana kariya daga bangare wanda ake zargi da laifi bale a yi magana kotu wadda za ta zauna ta bi bahasin abubuwan da aka gabatar domin yanke hukunci to kwana-kwanan nan shari'o'in da aka gabatar ba su wuce wata biyu wata uku an kai makura daga bangaren gwamnati ta suka gabatar da shaida an kuma eh, eh, kai gaba wadda abokan jayayya za su gabatar da nasu bangare na kariya wato idan masu ma sun ɗauki tsawon lokaci da ya kai wata uku za ga cewa cikin wata shida an yi duli wata bakwai kenan yanzu shari'a na iya karuwa to saboda haka abin da nake kokarin in ce eh, gaskiya ne can inda aka fito saboda wasu damuwa wadda ta danganci matsalolin da suka danganci bincike matsalolin da suka danganci gabatar da kara a gaban kotu matsalolin da suka danganci kariya daga bangaren wanda ake toma da laifi da kuma zartar da hukunci shari'un najeriya sun kasance suna ɗaukar tsawon lokaci wajen shekara goma ko fiye to amma a halin da ake ciki yanzu mun waye gari ainihin eh, an samu manyan shari'u da ake ganin da cewa da ire-iren su ne ake shekara goma ko fiye ba tare da sun motsa ba ya zama suna motsawa sun kasance suna motsawa suna kai makura daga bangaren abin da ya danganci gabatar da kara da kuma makura kan abin da ya danganci eh, kariyar kai da kuma abin da cikin wata shida bakwai saboda haka abin da gaskiya al'amari shine yanayi ya canza sannan yanayi har ila ya canza da mafi yawa abubuwan da ake karantawa a jarida shine wani ya saci akuya an daure shi wata shida wani ya saci eh, doya an daure shi wata biyar amma a halin da ake ciki maganar da ake yi a jaridu shine ah, wani a matsayi ne na kusa kusa ah, gwamnati wa'in mata bangaren shari'a wa'in mata bangaren zartaswa wa'in mata bangaren abin da ya danganci ah, majalisa tarayya ko kuma ta bangaren da abin da ya danganci soja ko wani abu makamancinsa ya aikata laifi kuma an gurhanar da shi a gaban kotu ke dai na samun labari na sata akuya bale ki samun labari na sata doya yanzu kina samun labari na wani yayi awon gaba da kuɗin makamai an gurhana da shi a gaban kotu wani yayi awon gaba da kuɗin al'umma an gurhana da shi a gaban kotu kina samun labari na miliyoyi kina samun labari na biliyoyi kina kuma samun labari na cewa an shiga kotu yau an saurari shaida bakwai takwas an shiga kotu gobe an saurari shaida uku saboda haka ba labarin da ake samu yanzu ba na labarin an shiga kotu an daga wata shida wata bakwai bane ne a an shiga kotu an saurari shaida shaida bakwai takwas an ɗaga zuwa jibi ko gata domin a saurari shaida goma saboda haka gaskiya al'amari shine ta wasu abin da danganci matsalolin shari'a abubuwa suna canzawa abu mafi alade na farko ya kamata ki sani ita wannan gwamnati a ƙarshen shugabancin shugaban kasa muhammadu buhari lokacin da ta shigo mataki na farko da ta ɗauka shine na haɗa taro da sisi a kan asusu guda wato duk abin da yake na gwamnati ne ya kasance na shiga a aljihun gwamnatin tarayya asusu daya saboda haka ba abin da ke yiwuwa ba ne ainihin ma'aikatar shari'a ko ta ma'aikata daban ta buɗe asusu uku hudu biyar waɗanda gwamnatin tarayya a matsayin ta na tarayya ba ta san da su ba saboda haka ta wannan huska ta kange abin da ya danganci yawaitar ainihin salwantar kudaden gwamnati har ila yau wannan gwamnati ta tabbatar da ta kuma ɗabbaka abin da ya danganci abin da ake kira vvn wato duk wanda yake ajiya a banki ya zama an bi bahasi na ganin da cewa ainihin eh, ta huskar tantancewa da ɗabi'u irin eh, na halitta an bi bahasi an tabbatar da cewa kana da nasaba da asusu ɗaya biyu uku hudu saboda haka duk wani kuɗi wanda za ka shigar ta fuskar banki zai dawo a iya tabbatar a iya danganta shi da kai har ila yau kuma gwamnati ta ɗauki matakai ƙwarara na ganin da cewa ainihin budget ɗin da an ka shirya na kasa wanda aka gwamnati wanda ainihin majalisar tarayya ta tabbatar kuma gwamnati ta amince da shi a matsayin doka shi ake zartaswa saboda haka abin da ya tabbata shine kuɗi ba za a karɓe su ba ta hanyar wani asusu saɓani asusun gwamnati sannan idan ya shiga asusun gwamnati ba za a yi unhwani da shi ba sai ta hanyar dokar da ta tabbata ta eh, huskar budget saboda haka a takaice shine gwamnati a bayyane take ta ɗauki matakai ingantacci na ganin da cewa ainihin kuɗi ba za su shiga wani asusu wa saɓanin wanda gwamnati ta amince da shi sannan idan sun shiga asusun gwamnati ba za a yi aiki da su ba sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar budget sai ta hanyar da doka ta amince da ita ta hanyar fitar da kuɗi da shigar su. yanzu bari mu ji ta bakin masu fashin baki a maganar tsaro musa zubairu salamu To ga barka da zuwa. Gani ga safi na ga Maryam. Sannu da zuwa. <laughs> Ah, yawa manoma amerikawa san <laughs> eh, amurka je <laughs> to malam musa zubairu ka ji dai duka jawabi dalla dalla ne abin da yasa aka kawo a yi doka da aka dan samu tsaiko kafin a tabbatar da doka ministan shari'a malami ya ce ai an maida ta ta zama policy wato wani tsari na gwamnati na adam eh, yaba kyauta ta kuici to ku kuma masu maganar tsaro lafiya ƙasa da mu kanmu bil'adama yaya me za ka ce wato minista ya yi kokari domin ya yi wa mutane wato bayani yadda ya kamata mm. kuma ya ƙara nuna wato jajircewa ko kuma da ƙudurin gwamnati akan wannan wato masu ba da bayanai na masu almundahanan kuɗin mutane da kuma cin amanar ƙasa. Mm. saboda haka nan bayanin da ya bayar din nan alhamdulillah ya yi kyau kuma dama banzaci zai bada wani abu wanda ya kasa haka ba mm. saboda na san a ƙoƙarinsa da jajircewansa. Mm. To mu a namu ɓangaren, mm. wato abin da ya fi damu wato wanda a kullum muke magana a kai shine wato shi kan shi tsaron lafiyan wanda zai je ya ba da wannan bayani. Mm. Don ba mun daina ce musu masu tsegumi. Domin tsegumi cece ce ne wanda kalma ce wanda bata dace a faɗawa mutumin da ke kishin ƙasa ba, mutumin da ke so ya taimaki wani ya gyara rayuwar shi. domin duk mutumin da zai tara irin kudaden da ake tara wannan hmm. ake zuwa a je a samo su a inda ake koye su da irin yadda ake koye su hmm. a tabbatar wannan mutum ya kamata kwakwalwar shi ma da an kama shi a fara kai shi wato wajen likitoci hmm. masu duba kwakwalen mutane masu duba ma'aukata ma su duba halaye. ya sa cabin da dangin shi ba za su iya cinyawa. da aka nemo banda ma wanda suke aji a gida hatta a makabarta an koye kuɗaɗen. ba ma tsoron gawar. Eh, eh saboda haka idan ga irin wannan abu za ka to dole gwamnati ta fito da waɗannan dokoki mm. kuma fito wanda ta da shi in yayi kyau amma ba mm. nan gizo kaɗai ke takan ba inda gizo ke saka shi ne to dole a fito da sahihan bayanai ta yanda za a kare rayuwa na shi wanda ya kai wannan bayani. O oh, kana nufin mutane su sani kana ga eh, ah, hakuri ba eh kana eh. malam Musa kana nufin mutane su sani a fito da dokar a sanar misali a ce kaza ne za a yi muku na kariya kaza za a yi a kakkare ku. Na daya amma nuna cewa duk wani abu da ya samu wannan mutumin da ya kai bayani ko iyalin shi ko wani dukiyarsa hmm. ko rayuwarsa da to ka tabbatar cewa kama da wannan almundahamin to hmm. dole za ka zama ta cewa kai ne wato mutum na farko za a fara zarga na farko hmm. kaga Eh kamar irin in wani yace zai kashe wani sai a ce nan da shekara goma abu ya same shi to kai ne. Yawwa kai ne. So idan aka fitar da irin waɗannan dokoki hmm. ina tabbatar maka cewa mutane za su yi takatsantsan su duba yadda ake tafiyar da abubuwan nan. Babu abu tabbaci wanda ya kashe kasar nan a fuskar kasashen duniya ma abin da kasashen duniya suke nema da mm. kiɗin goshi mm. munan mun zo mun ɗauka mun kai makabarta mun koye nunan mun zo mun ɗauka mun je mun kai kangon gini mun koye munan mm. mun ɗauka mun je mun samu gida mun aje shi ba a amfani da shi bankuna ba su samu kuɗin ba gwamnati ba su samu kuɗin ba kawon ƙasa ba su samu kuɗin ba ga yan gudun hijira na ta mutuwa da yunwa ina so eh, ina so wato ya zama cewa hukumomin gwamnati kuma masu wayar da kai kara wayar da kan mutane a kan wannan abubuwa. To mun gode Musa Zubairu dole anan za mu tsaya saboda lokaci ba zai bar mu ba wanda kuma gashi musamman matsalar Boko Haram nan da take ta ta'azzarar mutane wannan yawa halin ko in kula na gwamnati na gwamnati da hmm, sauransu yana jawo matsaloli sosai to da fatan za a ci gaba da kiyayewa madadin. Maryam Bashir Bagaje. ta Sodangi. Sai kuma Daniel Brown wanda shine ya da umarnin shirin da injiniyan mu ne Vasco Valar ni Usman Ahmad Kabara a Washington DC ke ce. cewa Allah ya kai mu gobe a wani sabon shirin na yau da gobe shirin matasa. Wasan kokowa ba ta mance ba, wasanni na motsa jiki dukkan su ba ta share ba. Yau da gobe muryar Amurka na kiran kuma ta